na lipton ne wannan ga ku maza idan ba ka son ka sha abu mai yawa ka san ba ka daɗewa lokacin jima'i kuma spam ɗinka is very low you can use this kayan shi za ku iya amfani da shi idan ba ka daɗewa lokacin jima'i ko kuma idan spam ɗinka is very light spam ɗinka yana na ruwa-ruwa za ka iya amfani da wannan idan ka san budurwanka is always complaining ni fa bai ishe ni ba har ka release ni fa gaskiya ba zan iya ba you can use this my brother za ka yi amfani da wannan sai matsi na mata kun gan shi idan ka san matanka ta haihu ta haihu ta haihu ta haihu gabanta ya buɗe gabanta ya buɗe ta. za ta iya amfani da wannan kun gan shi yana rufe gaban mace za ta ɗauka guda ɗaya ta insatin ɗin sha a private parts ɗinta after 30 minutes za je ta wanke jikinta kun ga wannan ma na matsi ne na mata in kin san gabanki ya buɗe ko baki haihu ba kin san tiritirinki ya fi ƙarfinki gabanki ya buɗe <laughs> my sister mazan yanzu fa they are not laughing my taruna namiji ya fara neman ki daga lokacin da ya shige ke ji a buɗe kike many of them are done sun gudu sun gudu kenan so help your life and help my life give me money i will give you this kin ga wannan duka matsi ne za iya amfani da shi sannan na gyaran nono na is very